Sunana Deaconess Hawa Joshua Yakubu, na ce shugaban mata na Christian Association of Nigeria na Nasarawa State. Yan uwana mata na Nasarawa State, wannan cuta da ake kiransa coronavirus ba wasa ba ne. Saboda haka idan muna so mu fitar daga wannan cuta mu kasance da tsafta, za mu iya yi amfani da su omo, su bleach da kaya masu kyau na gida wanda zai sa mu tsaftace mu. kamar su teburu, kofuna da kuma kayan gona dole ne mu sa su kasance da tsafta. yi amfani da wannan sanitizer idan ma ba mu da shi mu yi amfani da sabulu in ma ba mu da su ma duka mu yi amfani da toka mu wanke hannunmu mu kasance da abun da za ya rufe mana hanci ya rufe mana baki idan muna kusa da mutane kada mu sa yaran mu su tafi karatun lesson a wannan lokaci Allah ya taimake mu wannan sako ne daga Nigeria Center for Disease Control da hukumar lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa. abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma